This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Almasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Isbahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. A jiya Asabar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kan cewa Isra'ila ce za ta yanke shawara da kuma ɗaukar mataki kan abin da ake bukata na tsaronta. Yana mai mai da martani kan kakkausan suka da rashin amincewar kotun ƙasa da ƙasa kan kisan kiyashi da rusau da Isra'ilar ke yi a Gaza. tun bayan hukuncin kotun ta ƙasa da ƙasa a ranar juma'a rundunar sojin isra'ila ke fuskantar matsin lamba na yin biyayya ga umarnin kotun a cikin hukuncin mafi yawa na goma sha biyar daga cikin alkalai goma sha bakwai na kotun ta umarci isra'ila da ta kaucewa ayyukan kisan kiyashi kan falasdinawa ta kuma ƙara ƙaimi wajen taimakawa fararen hula to sai dai hukuncin kotun bai ambaci umarnin tsagaita buɗe wuta ba tun da farko a jiya asabar ministan harkokin wajen isra'ila israel kate ya yi kiran da a sauya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta benu da wasu hukumomi da ke da manufar samar da zaman lafiya da ci gaba bayan zarge-zargen cewa wasu daga cikin ma'aikatanta na da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba a yayin kaddamar da wani bikin tunawa da yakin duniya na biyu a st petersburg a jiya asabar shugaban rasha vladimir putin ya kwatanta yakin da rasha ke yi a ukraine da yakin da rashar ta yi da 'yan nazi shekaru 80 da suka gabata moscow ta yi ta kokarin kwatanta yakin da take yi a ukraine a matsayin kokarin kawar da ɗabi'ar 'yan nazi a makwabciyarta ta kudanci duk da cewa ukraine tana da zababben shugaba ba yahude wanda ya rasa dangi a cikin mummunan yakin na kisan kare dangi ukraine ta taba zama wani bangare na tarayyar soviet kuma ita kanta ta sha wahala a hannun sojojin hitler to sai dai ta ki amincewa da kwatancin da aka yi a matsayin dalilai da ake labawa kansu domin mamaya birnin st petersburg wanda a lokacin yakin duniya na biyu ake kiransa da leningrad ya yi bikin cika shekaru 80 da kawo karshen mamayar sojojin nazi ta kusan kwanaki 900 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an tsara shugaban amurka joe biden da takwaransa na china shi jinping za su yi wata ganawa ta wayar tarho yayin da kuma aka tsara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai sake kai wata ziyarar aiki a birnin beijing a wannan shekara a daidai lokacin da kasashen biyu ke neman babbar hanyar diplomasiya ta shawo kan bambance-bambance da gogayya a cikin alakar kasashen biyu. a ranar asabar mai bada shawara kan harkokin tsaron amurka jake sullivan da ministan harkokin wajen china wang yi sun kammala tattaunawar da suka shafe fiye da sawoyi goma sha biyu yayin wata ganawa ta kwanaki biyu a birnin bangkok na kasar thailand wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce hanyar tattaunawa ta sirri tsakanin sullivan da wang wata muhimmiyar hanya ce ta sasanta gasa da ta takaddama cikin mutunci tsakanin kasashen biyu jami'in ya kuma tabbatar wa muryar amurka cewa babban jami'in diplomasiyyar amurka anthony blinken zai koma beijing a wannan shekara najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar ivory coast bayan ta doke kamaru da ci biyu da nema a wasan zagaye na biyu na 'yan sha shida a jiya asabar ademola lukman da ke takale da kungiyar atalanta da ke kasar italiya shine ya zura wa najeriya da kwallaye biyun da suka bata nasara karo na uku a wasannin gasar na baya-bayan nan da kasashen biyu suke karawa a ɗaya wasan zagaye na biyu da aka fafata a jiya asabar angola ta doke namibia da ci uku da nema hakan na nufin najeriya za ta fafata da angola a matakin na kwata final a yau lahadi kuma kasar equatorial gini ce za ta kara da gini. yayin da masar kuma za ta kece reni da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk a zagaye na biyu na gasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo sunana Lima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kalla a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya musamman ma a dandalin Twitter ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din lamarin da ya ɗara teburin Trent biyu bayan martanin wani matashi dan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya Najeriya da suka bayyana a fifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'insa tsakanin arewa da kudu inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewan yake yanzu bari mu sada ku da bakinmu na yau su fara da yi mana mana shimfiɗa kan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali. Sunana Mahmud Tunde Hassan aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde yana ciki so ni ba a haushe ba ne amma na tashi dai a cikin da hausa suke da yawa maganan matasan da kika ɗauko Waɗanda da nake so ki sani shine sun tashi ne Kusan daɗin Najeriya ba Kusan abin da tushen Najeriya ba sun tashi ne a cikin kunci domin wannan matasan da ke maganan nan yan maybe shekaru goma sha biyar zuwa kamar arba'in to duk wannan lokutan nan zuwa yau najeriya na cikin kunci so ba san komai ba da wannan kuncin so haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yadda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yadda yin siyasa suka mai da najeriya duk maganan da suke yi shine akan wariya akan addini akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne haka da ko a an zo maganan zaɓe akan wannan maganan ke so wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyan nan ba abun alheri ba ne ba san akwai lokacin da najeriya tana cikin haɗin kai arewa na yin nata kudu na yin nata yamma na yin nata amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba a wani bangare kuma suna na bashir ahmad mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa muhammadu buhari akan sabbin kafafen yada labarai to kwarai wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi kuma a kullum zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan bahaushe bayerabe da ibo a lokaci ɗaya watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya ko kuma ɗaya daga cikin ciki gens guda ɗaya biyu su goyi baya ɗaya kuma baya goyon baya to kullum haka ake fama. bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai ya yi mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi. sunana ahmad sajo ne kwamishina ne na yada labarai na jihar adamawa a baya can kuma yanzu na nan zama a abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu ba ne da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasanmu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasan nan. Idan da eh, matasan nan sun san tarihin ƙasan nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman Arewa. Da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama. Amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace ce da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba. Hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu. Zama lafiya ya mana wuya wuya saboda shugabanninmu har kullum suna mana irin ba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu. Madalla yanzu ina mafita malamai. Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan su san wai tun da ake maganin wariyan nan ba samu wani ci gaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwansu ba. Minin ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan ba baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kamar wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayen su yanda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in banda wariya da bambance bambance da kiyayen juna ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abun ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke to yanzu gare ka bashir a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin bahaushe da ibo da bayerbe da sauran kabilu kowa ya ba da gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikinta a yanzu najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmuwar da kowa ya bada kafin duka kabilun suna ganin girman juna kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe idona ne na ga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabanni da za su zo nan gaba su rike kasar nan in da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa ba ne so abu ne da ke da matukar mahimmanci manya-manya wanda suke da karfin faɗa a ji musamman a su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan wasu suna ganin cewa mu najeriya nan tamu ce mu kowa ba da gudunmuwa wasu suna ganin cewa a'a da ba don su babu najeriya to a haka haka najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya min baya so wannan abin ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli najeriya nan cewa ita ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiransa kasar kasarsa ci ba najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba abu ne da kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shirya wasu saminoni da wasu mukala da rubuce-rubuce in allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakaninmu ba bari mu sake komawa kan alhaji ahmad sajo akan mafita lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abin da zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunanmu. Amma da ya kyautu a yi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta a yi ƙoƙari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan ƙiyayya a baya ya jawo mana illa wahala wanda yake da aka yi yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba to idan aka yadda aka sake jefa ma ciki irin wannan hali su matasa su za su wahala akwai faɗi da ake yi wai idan aka yi yaƙi dattabai ne za su yi musu tsakaninsu su kawo sanadi a yaƙi amma matasa ke mutuwa idan aka yi yaƙi matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa madalla rahoton bincike daga mujallar research gate ya yi nuni da cewa rashin yarda da juna tsakanin manyan kabilun Najeriya baya rasa nasaba da wawura dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafun iko ke yi da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. To madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katago na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan wannan cuta ta hepatitis. Hepatitis dai yana nufin cutan hanta wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka wanda shine detoxification wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin kwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam haka ma kuma a abinci da abin da za mu sha ɗin da zai iya cutar da mu to wannan hantan yakan taimaka sai ya rage karfin su kuma ya kashe su ga baki ɗaya sai ya bar mu da abin da muke bukata so yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan to kuma ne ya fara taba irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi so ɗaya daga cikin biyu zai faru ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe wa'annan kwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi ko ma ya bari ga baki ɗaya saboda kwayoyin cututtukan sun kashe wa'annan waɗannan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaƙi da cututtukan wannan shine a takaicen takaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta to likita shin cutar hepatitis ta ma su kashi nawa ne to hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri rabe-raben nan kuma za mu raba su ne gida kamar haka na farko dai za mu raba based on wato duration muna da acute muna da kuma chronic wanda aka bi sani kenan wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutar hantan a cikin wata shida ya yi ƙasa wato a cikin sati ɗaya sati biyu wata ɗaya biyu uku hudu yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata shida ko da ma a zuwa ce wata shida da sati ɗaya ne wata bakwai wata goma shekara ɗaya to ya dawo chronic hepatitis kenan so wannan shine babban ire-ire ko in ce rabe-rabe based on duration in shi amma kuma ba san haka ba muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi kamar yadda aka sani muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses hepatotropic specific viruses su ne wato ainihin cutan virus din da suke sa cutan wannan hepatitis din amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta amma non hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda na jini ko na fata da sauransu haka wannan hepatotropic viruses din nan su ne wanda aka bi sani irin su hepatitis A hepatitis B C D tare da ma kuma E wato hepatitis A B C D E kenan non hepatotropic virus viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses epstein barr viruses muna da irin su yellow fever viruses muna da irin su herpes simplex viruses duka wa'annan suna iya causing hepatitis sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba har da wa'ansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki ba dukan su dai viruses ne ba bacteria ba ba fungal ba ba kuma protozoa ba amma bayan su muna da wa'ansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis kuma muna da neonatal hepatitis yanzu ɗauke su a gurguje gurguje ɗaya bayan ɗaya za a sani bayanin su insha Allah. Shin me ke haddasa cutar hepatitis? Abin da yake haddasa hepatitis kamar yadda na faɗa akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E irin yadda suke haddasa hepatitis ɗin ko in ce virus ɗin hepatitis A da kuma da E yadda suke haddasawa suna kamanceceniya. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha wato fico oral route kenan wato ya kasance cewa daga abin da mutum mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutar hepatitis din a ciki wanda wani wanda yake da cutar ya watsa wa mutane ta fannin kama a ce abinci ta fannin abin da mutum yake sha kuma an fi samu ne ko in ce an fi ganin su ne musamman shi hepatitis A da E din kenan ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari suke sayan abincin kan hanya be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi ko aka dafa shi ko aka hada shi ba wanda yake rufe ba kama a ce maka biskit da ɗan dama dama amma ga biredi ma wannan amfanin da mutum zai iya saya balle har mutum ya je yana sayan alal misali in su lemu ko kuma gyada ko mutum ya sayi fura da nono ko na abu duk ba laifi ba ne. amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'annan hepatitis A da E din so sa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati daya ko kuma sati biyu da ya wuce so ga matafiyin da yake tafiya da gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta in dai ba su kiyaye abin da ke shiga bakin su ba to za su iya samun wa'annan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E sai dai daɗin su in Allah ya yi to yawanci sukan warke a cikin ɗan satuka cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba amma wata rana in ya kasance ba su warke ba to suka yi muni sosai har sai kasance cewa sun jawo illa ga hanta wani abu shi hepatocellular carcinoma amma wannan kan ɗauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba amma in dai ba a kiyaye ba tabbas in ya zo baya da wani standard maganin da zaka zo ka ce ga maganin shi shi sa rufin asiri shine yayin da mutum zai tafiya kada kasance ya sai komai a hanya kyanta ya samu ya dafa abincin shi ya tsara kayan shi a garin su ya sa a jakan shi sai ya tafi da shi illa Indiya dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftan su da kuma iya abincin su da korewancin su gurin tsafta da sauran su to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin. To likita mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su? Hepatitis B da C su ma suna kama sosai saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne jini yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda bayi da shi kuma ya ake samun jinin su ne fannuka kamar haka fanni na farko shine yayin da mutum bayi da lafiya jinin shi ya kasa sai aka samu wani wanda ba yi screening din shi ba wanda shi kuma yana da hepatitis sai ya baka jini to yayin da abin ya faru haka ko baka da hepatitis tun da ya baka jini leda ɗaya ne leda biyu ne ko mun kankantan shi ko da a ce a cikin sirinji ne aka ba wa jariri wani abu shi alucate kenan for example to zai iya ɗaukan wannan hepatitis B din ko kuma C din. Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa. Wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutan to in namiji ya zo ya dauka wani namiji ya zo ya dauka ya zo ya dauka ya zo ya dauka da sauransu haka. Haka ma kuma in kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda biyu uku hudu biyar ko da ma a zo a ce matan shi ne to in dai yana da wannan cutan hepatitis B din ko kuma hepatitis C to zai sauki da saurin kuma watsa musu kuma akan same. same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye wanda musamman suke allurayya a jikinsu don su ji daɗin wannan abin shashayen da suke yi din to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi ya mika wancan mika wancan wancan mika wancan suna amfani da wannan sininji iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya mika wa sauran to sisa in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C abin da zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai Kuma matsalolin wayan na hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni saboda yawanci su ne wanda sukan samu har da acute tare da kuma chronic wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum kuma yawanci su ne suke zuwa da consequences wato suke zuwa da manya-manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba Sai ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din Sai alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization wato rigakafin su ga wanda bai da shi amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je ka yi wa'ansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban sai sa in mutum ya zo yi sai an yi screening din shi an tabbatar da bayi da shi kafin a bayar wato rigakafi ne ba wai magani ba shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B wato ABCD ba ka samu D din ba sai kana da B so in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B to ya sani cewa zai iya samun wannan hepatitis D din amma daɗin ta in ya kasance baka da hepatitis B ba za ka taɓa samun hepatitis D ba D for delta B for example beta yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan kuma ya zo ya samu D a haɗe ana kiran su co-infection amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wa'ansu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D ana kiran shi super infection wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikin su amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka ya kara hantanka to shine yake kuma attacking hantanka wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka isa daga watan auto yana nufin automatic immune wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai sai shiga cikin hatan ya shiga cikin hatan sai fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake yake da shi sai shi ma ya fara nunawa kuma ya fi wahalan sha'ani saboda ba wanda ya ce maka ga standard maganin shi saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kamar hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne to sai kasance cewa kuma sun ɗauka makamai sun zo suna yaƙi da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su kun ga kenan yan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi saboda wanda ya kamata su kai karan su ne suke attacking musu so that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune hepatitis neonatal hepatitis shine wanda ake samun su a jariran da aka haifa haifa daga yanzu zuwa kwana 28 wannan kuma yawanci in daga inda aka haifa haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsabta ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she son on any treatment so ba ba ne za ta iya mika masa wato wani abu shi congenital hepatitis kenan amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi kamar yadda na faɗa na yi bayani akan non hepatotropic viruses wanda su ma cytomegaloviruses yellow fever tare da sauran duk wanda na faɗa su ma suna kwasan hepatitis to kada kasance mun manta da su mutum ya je samu baya da hepatitis A B C D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis ya tambaya wani iri na zuwa can masa ba a san wani iri bane a'a an sani sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne yellow fever ne herpes simplex virus ne ko kuma epstein barr viruses ne tare da sauransu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas nan zamu da sa'a baya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na nasihar Lahadi. suna na Reverend Joseph John Hayam mai kujeran kungiyar Kristoci reshen jihar Kaduna. A yau za mu karanta Zabura ta 23 aya ɗaya. Zabura ta 23 aya ɗaya. Maganar Allah tana cewa Ubangiji makiyayina ne ba zan rasa komai ba. Yau nasiha mu tana koya mana da cewa Ubangiji makiyayinmu ne. idan an ce ubangiji makiyayi abu na farko da zai zo zuciyar mutum shine wane ne makiyayi makiyayi shine wani da ke lura da dabbobi makiyayi wanda yake kai dabbobi inda za su ci abinci makiyayi shine wanda yake kai dabbobin za su sha ruwa makiyayi shine wanda yake kai dabbobi inda za su samu abin da zai sa su ci gaba da koshin lafiya to mu mutane Allah ne makiyayin mu shine babban makiyayi wanda ke lura da mu ko da ana cikin azaba ne idan ubangiji makiyayi mu ne ba za mu rasa komai ba idan ma ana cikin talauci ne idan ubangiji makiyayi mu ne zai tana da mana abin biyan bukata a yau a najeriya akwai damuwa akwai wahaloli da yawa shi yasa muna komawa gurin allah mu ce kai allah kai ne makiyayi mu ka lura da mu ka tana da mana ka kare mu daga duk wani abin da zai cuce mu domin a samu koshin lafiya mu ci gaba da aikin mu na yau da kullum ku masu saurara ina kira gare ku ka yada ubangiji ya zama makiyayinka domin idan ubangiji shi ne makiyayinka to ba abin da a duniya za ka rasa idan ma mutane sun kika Allah zai maka tanadi idan ma yan uwa sun kika Allah zai maka tanadi idan ma ka ce baka da aiki ne Allah zai maka tanadi mun gode domin Allah shine babban makiyayin mu kuma zai biya mana bukatun mu na yau da kullum mu yi addu'a ya Allah mun gode maka domin kai ne babban makiyayi ka lura da mu ka kare mu da kuma biya mana bukatan yau da kullum a cikin sunan Yesu Kristi mai ceton mu. Amin. To madalla nan kuma muka kawo ƙarshen mu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin ciki har da furduza da injiniya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. Mu lafiya.